wanda muka fara karanta littafin shi jiya domin idan kana so ka san asalin mutum to ka bibiyar littafin shiga abin da ya buta sai ka san asalinsa domin a wannan zamani mutane da yawa suna intisabi 'yan ɗarika 'yan shi'a 'yan ƙadiriya masu ƙaryan ahalin suna su ma suna dangata kansu ga waye ga usman bin kodi shi yasa babu gida a cikin na arewa in dai gidan mutunci ne gidan addini ne da aka isa a zage waye Usman bin Fodi to kaga idan baka bibiye littafin shi ka san wane ne sai ka mishi dauka irin su Dahir Bauchi ne da sauransu ko muka ja ce Fulatani kana ganin Fulatani yau sai ja kana me masa kallon in fulanin yau ne Fulanin yau sun ci amanan kansu ne kuma sun ci amana amanan Usman bin Fodi domin Usman bin Fodi Amir Mu'min kowa ya ga abin da ya kasan nan ya zo ya kame shirka da bidiya. amma bai so da lalaci ba malalaci a cikin al'umma irin waye ba filatani yau ba filatani yau kana neman ƙwararren boka walla ba ba bahaushe bane wa ka samu ba filatani ne in kana neman ƙwararren ɗan ta'adda yau masu zalunci wane ne ba filatani ne in kana neman kwangin jahili wanda ba ruwan shi da addini ba fulatani ne to wannan abu ya sa yake tayar da hankali lalle dole mu gaya wa fulani asalinsu kuna da asali mai kyau wannan ƙasan gabaki ɗaya da ƙasan ku ne a hannunku Allah ya sa a lokacin da kuka riko da addini to yau da kaga fulatani ya wulakanta ba komai bane ya jawo maka sai me sauki da wannan addini yau ka je Sokoto hatta wanda ake kiransu jikan dan fodiyo din gidan sarakunan kenan ko da ake su jika dan fodiyo amma fa a gaban su ake bauta a kabarin dan fodiyo din dan Allah wannan ba wulakanci bane Usman bin Fodi duk littafin da ka dauka za ga yana fada da shirka yana fada da bautan kaburruka amma kuma yau wai kabarin Usman mujaddidi shi zo me abun bauta kuma ga wani sunan shi sarki wai ne yau za ka samu ba bai damu da sunan manzon Allah ba amma kataba sun ce me su ne na shehu mu ko je mun karanta mun ga da shehu yake mai umarni da rukun sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na rantsa da Allah fulani yau mutanen kasan Hausa yau Allah ya eh, eh, Usman dan Fodo ya barranta da su saboda abin da ya karantar da su daban abin da su ma suna aikatawa daban su kuma wanda suka karanta boko ba su karanta asalin tarihi ba sai bature yana musu cewa shi Usman dan Fodo menene wannan ta'adda ne wai shanu ya kare wa fulatani sai bige me mutane ya kwace musu garuruka haka tura suke rubuta a cikin tafansu daman shi haka bature yake to wannan sai ya tasiri har a cikin wasu musulman sai ga yana zuwa yi yana buɗe baki yana zagin waye dan fodiyo sai ce dan ta'adda ne to kaga wannan rashin sanin me tarihin dan fodiyo sai haka duk maya kake kana cewa kai dan fodiyo ne kai wane ne yau ka je asalin dan fodiyo sai ka auna gani abinda Usman dan fodiyo ya rayu a kai shi kake rayuwa abinda kai ce sai ka je gidan wannan sarakunan gargajiyan wai sai ga an sa hoto wai daular Usmaniya abin da ya bata mu rai can na ga wani gwamna Abuja ya tara malamai wai ana wai daular Usmaniya a cikin gidan gwamna fa me ya haɗa hada Usman ibn Fodi me hada daular musulunci da wannan yan demokradiyya me haɗa su Usman bin Fodi zama yi a ƙasar nan fa yayi shugabanci da Kur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutane suna ganin kamar Usman bin Fodi wai Hausawa kawai ya ya shugabanta a Usman bin Fodi fa daular shi da kai har ƙasar Yarbawa ƙasar Nufawa dukkan suna ƙashin mai tutarsa ne ba sai tsabagen adalci amma yau an watsar da karantarwan shi har malamai suna jin tsoron karanta littafin shi ma duniya su je in za ka kai littafin binifoli sai dai a sa ka a ɗaki kamar wani abu mara kyau saboda ka wannan shi ne saboda ka, in kana so ka san waye dan fodiyo ka bi tafai shi zaka san ko wane ne shi to kuma tun jin ka fara kallon sa littafin sa kai ka fara jin wani irin mutumi ne kar ka ji a ce maka dan fodiyo a ce dan kadiriya ne ka sha irin wa'annan na yau ne ba irinsu su bane su ba sa wulakata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yan qadariyya irin su Abdul Jabbir ko kaga yadda suke cin mutuncin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman na Fodiyo ba ka yake ba Usman na Fodiyo ba dan shi'a bane bai zaki sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fahimta sai aka jiya muka yi karatu Usman bin fodi yake nuna mana cewa dole ne mutum musulmi ya me ya nisanci bid'a dole wallahi wani karatu da na ji ko wani clip da na gani na Sheikh Jafar Allah ya masa rahama yake cewa yana so ya bambance tsakanin musulman yau da musulman jiya kai kafiran yau da kafiran jiya da kuma musulman yau da musulman jiya muka ce jiya muna nufin kafiran lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafirai lokacin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran nan sun san tauhidi kuma musulman zamani sun san me sun san tauhidi musulmai sun san tauhidi a lokacin manzo Allah sai suka shiga musulunci kafirai sun san tauhidi shi za suka yi shiga musulunci Abu Jahal sun san ma'anar la ilaha illallah shi za suka yi shiga can ya fage cewa amma yau masifan mu na yau shine musulman ba su san tauhidi ba kafiran ma ba su san tauhidi ba yau da kake kiran ga musulmi ka san tauhidi ba Ba ka san tauhidi ba kawai ka sha tauhidi da inda mukarradiya suka rubuta muku ne tauhidi fa shine me shine ka guje mushrikai yanzu duk wani mushriki ba kai ba shi ka guje kafiri duk wani kafiri ba kai ba shi sannan ka guje duk wani mabandacin dan bid'a duk wani azzalimi ba kai ba shi wannan shine tauhidi shi yasa je maka faɗa a cikin Allah da yake ba mu tarihin Annabi Ibrahim me yace mana sai ga cewa akwai abun koyi da zamu kokoya a cikin me Annabi Ibrahim da mutanen da suka imani da shi idh qalu liqaumihim ko inna bura'u minkum wa bada bainana wa bainakum adawata inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ka duba tauhidi inda Allah ya ce kai tauhidin na Nabi Ibrahim sai Allah ya ce Annabi Ibrahim sai dai fara baran-baran da mutanansa me yasa baran-baran da su saboda suna shirka baka zama mai imani a ce baka shirka amma kuma kana tare da masu yin shirka ƙarya kake yi a ce baka zalunci amma kana tare da masu yin zalunci ƙarya kake yi a ce baka bidiya amma kana tare da masu yin bidiya ƙarya kake yi ba zai taɓa yiwuwa ba ce sa annabi Ibrahim ya fara yi sai fa barranta da me mutanensa a cikin mutanensa har da ubansa saboda ko ubanka ne kafiri ba kai ba shi ko ubanka ne malamin bidiya ba kai ba shi wannan shi tauhidi na annabawa sannan sai annabi ba ya ce me kuma ba mu ba ku da abin da kuke bauta ma ba mu da abin da kuke bauta ma wannan shine ba asalin tauhidin da Allah ya ce kai ba kuma ya ce me yau kiyayya da muka ku ta fara har abada har sai kun da ku bauta wa Allah shi kadai ba ranar da zamu so dan demokradiya har duniya ta nade ba ranar da zamu tashi ba ma jin haushin shi a cikin zuciya babu wannan rana ba ranar da zamu so dan bidiya har duniya ta nade ba ran na musu wani azzalimi har duniya ta nade na ran zai da Allah sai ya bar zalunci ya bar shirka ya bar kafirci ya bar bidiya. shi yasa muke ga mutane kiyayen da muke ma'arna wanda muke rayuwa su a ƙasar nan yau arna da ka sani kirista masu zuwa coci muna kin su ne so da me wannan cocin da suke zuwa yau da emeka zai ce me zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulillah ba mu ba kiyaye shi wallahi kaman kanin mu kaman dan gidan mu haka zai koma wannan ita ce fa shi yasa yau da ga yan demokradiyyar nan su tuba su bar demokradiyya na rantse da Allah zaka mun dawo zaman lafiya da su ba ran da mun sa karatu muna karatu akan su ai sun bar shirka to shi yasa fa ta malaman nan da suke ikirarin wai sunna fa ƙarya ne wallahi ba sunna bane amma ba binciken imanin ne annabi ibrahim fa bai zauna da mutanensa ba sai ya ce ba ni ba ku yi baran-baran da su kai ma yau ka ce mana demokradiyya shirka ce amma kuma muna ganin ta da masu yin ta ina tauhidin hmm? ba tauhidi annabi ibrahim bai zauna da babansa ba babansa yana ciki bai zauna na shi ba sai me sai ya tashi ya bashi Shi shine alwala wal bara dole zaka so mutum ne ka so shi domin Allah dole zaka ki mutum ne ka kin shi domin Allah abinda ake nufi kenan idan babanka yana wa Allah kafirci dole ka ƙi jinin babanka haramun ne ka so babanka idan babanka yana shirka dole ne ka ƙi jinin babanka haramun ne ka so shi wanda na wani wanda baka san shi ba kun hada a titi ci za ba ta fahimtar malaman Najeriya ba wa'annan malami masu dangane kansu ne addinin musulunci na rantsa da Allah ba ran talaka su fahimce su kun zo kun ce gwannonin nan azzalumai ne suna zalunci kowa san suna yi kun ce abin da suke shirka ne kowa san suna yi amma kuma kullun ana ganin ku me tare da su da Allah ya kuke so mutane su tunani tsakani da Allah tsakani da Allah mutum ne ya kashe babanka sai ka gan shi tare da abokinka sai abokinka cewa ah, shi ba ruwan shi shi ba da shi aka shi babanka ba amma kuma kullun suna tare zai yi ba zai yi ba saboda haka kullun wannan malaman ana ganin ku me da yan demokradiyyar nan kuna mummushi kuna jin daɗi kuna kuna runguman juna kuna abin da kuke yi har kuna zuwa musu ta'aziyya to kuma an jima sai ku ce an ce musu azzalimai kuma ba za kira ku azzalimai ba ai ba zai taɓa yiwuwa ba sannan ustazai masu ƙaryar sunna su ma ana nana ta alwala wal bara ana ta kumfan baki in ustazi ya ga wani ustazi ya rakoto dan bid'a sai ya kafa kyamara ai kai ya da koto yan bidiya malaman sunna sun hana kaza kaza kaza kaza amma ni ba gan shi shi malaman sa ajin yan demokradiya hmm shi babu alwala wal bara kai yan demokradiya ne babu alwala wal bara akan mushrikai ne ko ko akan yan bidiya aka sako da alwala wal bara din haka ba kai ba mushriki ba kai ba azzalimi ba kai ba dan bid'a Kowa ne shi ko babanka ne ba kai ba shi wannan shine asalin tauhidi kuma shine addinin musulunci wallahi duk wanda ba aka wannan ya rayu ba wallahi ba aka musulunci ya rayu ba ko liman masallacin ku ne saka dole a gaya mutane dole a sha talayi zalimi ya hanyarsa mushriki ya hanyarsa kafiri ya hanyarsa musulmi ya hanyarsa mumini ya hanyarsa amma ba sa haduwa ba sa haduwa sai da haka dole mu me mu nisanci bid'a sannan da me mu nisanci masu yin bidiya domin ka nisan bidiya ne ka nisanci bidiya baka nisanci masu yin ta ba aikin banza aikin ka kai ba shi yasa ga san sakatare suna ta ba yaran su wahala ko yaran ku za su sa social media su ce tijjani kafiri in yasi kafiri bidiya kafirci kuma an jima da malaman bidiya kuna cin abinci kuna ɗaukan hoto kuna kaza kuna kaza to me kuke so ku aika ma jama'a hmm? shi yasa yanzu mu a Najeriya mun wani bala'i ba inda aka taba a rayuwar mu ka ci sauki malaman sai a hankali ɗaliban sai a hankali talakawan sai a hankali mata sai a hankali tsofaffi sai a hankali samari sai a hankali ko ina ba dama an rusa mu a ko ina amma wala da a ce malaman za su haƙuri su tsaya akan gaskiya wala dai al'amarin zai gyaru amma da da wannan malaman ba su da kan hanya fa muna nan muna cikin me bala'i da masifa malai ya kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa qala kullu mudathin bid'atun wa kullu bid'atin dalala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu sa hannun manzon Allah a ciki manzo Allah ya ce to an mai masa aikin ba za a ansa ba domin sharadan an san aiki a wajen Allah sharadi biyu ne al-ikhlas wal mutaba'a dole duk inda aikin ka yayi kyau duk inda aikin ka wahala duk inda ya sauki sai ya dace da me yi don Allah kuma a akan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata lafazi manzan Allah ke cewa kullu a bid'atun duk wani abu da aka kikiro sabo aka jingina shi ga addini wannan bid'a ne Manzan Allah ya ce kullu bid'atin dalalatun duk wani bid'a ko ce bata ne ba shi kuma bata na dake ka wutan jahannama zai kai ka ba wannan bid'a a duniya zai shiga aljanna ka ga mu kowa Inda dai ba za ka yi addini inda manzo Allah ya ce ayi ba wallahi baka isa ka shiga aljanna ba saboda shi Allah ya aiko shi Allah ya ce koya mana addini mu yi addini asalin addini saboda din da kake da wani tunani da gani ya kamata ka ajiye a gefe ita addini ta ake yi kamar da Allah ya koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya mu jama'a na za mu tashi a walbidiyatu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدعة ما ليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع والدليل أيضا على على اجتناب البدعة ما قد ذكره النووي في شرح مسلم من زيادة حسنة يعني قوله صلى الله عليه وسلم man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa raddu ay mardudun alayhi ghayra maqbulin minhu na'am ibnu fodi Allah ya masa rahama yake cewa wal bid'atu yana so maka ta'arifin bid'a a musulunci sai ce ma laysa lahu aslun fil kitabi was sunna wal ijma shine abinda in ka zo yi sai ka nima masa hujja a qur'ani babu a sunna babu a ijma'in sahabbai babu to wannan sunan shi mai bidiya kowa ne yake shi sa duk kowa a duniya ana auna maganarsa da dangantar musulunci da aikinsa da yi a musulunci da wame wannan hanya guda uku ku daina kallon girman mutum fa ba a sanin gaskiya da girman mutum a'a ba a sanin gaskiya da girman mutum ana sanin mutum ne kawai da gaskiyansa shi za ka daina ruɗuwa ku daina ruɗuwa da wayannan malaman masu ƙaryan sunna ka ce a'a kun ce demokradiya kafirci kun ce bidiya babu kyau haramun to ya muka ga malaman ku da yan demokradiya ya muka ga malaman ku da masu bidiya kakka ruɗu duna da wani malamin sunna da dan bidiya ko ɗan demokradiya sai ka auna mai ake sha'ina a kitabu wa sunna in ya saba sai ka me sai ka aje masa kai masa addu'a Allah ya shirye sa ba wani malamin da aka ce ka zo ka ba a duniya an zo ce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne malami zai karanta maka abin da manzon Allah ya umarni ne in ya daidai da gaskiya inganta ga manzon Allah ka ɗauka. kuma kama malam addu'a ka masa fata na gari ma malam bai shiga kwata ka bi shi kwata kaka yadda shi za ka yadda ka rudu da wannan halin da malamai suka tsinci kansu sun tsinci kansu a halin bauta ne ba inda za su iya yi shi yasa abin da zai ƙara ba matasan ne yake ɓata musu rai ku duba lokacin rikicin Nijar malaman nan ya suka yi sai daga kaiwa da komowa dukansu ba dukansu addinan malaman nan sai da suka je to da Allah in za ku iya zuwa na Nijar me zai hana ku je na wannan 'yan Najeriya da suke cikin bala'i tsoro yake ji domin yin kuskure magana ya samun shugaban ƙasa me za a yi za a yanke masa me kuɗin cefanen shigowa in kuma abin na sayewa a me da ke shi to wannan tsoron da suke ji kenan yana tsoro kai ya talauce yana tsoro kai me kayan demokaradiyya suka kashe shi shine abin da suke tsoro ba ba wani abu ne ba gaskiyan bane ba sani ba ba wai karatun bane ba su iya ba to kawai tsoron da suke ji kenan saboda wannan shine bidiya shi yasa ka zama mai yanci ka dinga auna aikin kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar Siddiq ka auna aikin shi akan me akan wannan usul din guda uku in ya daidai ka ɗauka an bai daidai ba ka ajiye to da talakawan najeriya za su ɗauka wannan mizanin da sun huta da sun huta duk malamin da ya ce wane zo kai wani aiki a kawai alkhari sai ka ce malam ina aka samu shikenan ka huta ba ruwanka da wani ɓata lokaci aka maka Allah da girmamawa malam to ko za mu iya sani dalili shikenan ai bai sai ya fushi ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa sa ko wa yasalunaka anil khamri wai mai sai manzo Allah bai tsine musu ba an sa yaji ai aka ba su to haka zaka zama mai yanci ba yace wa dalilu aidan ala wujubi ijtinabil bid'a yace kuma dalili na biyu da zai ka karfafa cewa lalle dole mutum ya me ya nisanci bid'a wa qad zakarahu an-nawawi fi muslim imam an-nawawi a cikin sharhin da ya ma muslim ziyadatun hasanatun an samu wani hadisi mai me mai ƙarin bayani shine az-ziyadatul hasanat yani qaulahu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yace man amila amalan laysa alaihi amruhu wa me ziyada ce akan me akan lafazin hadisin can na farko manzon Allah ce duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarnin mu akan wannan aikin haza fa huwa huwa raddun yace me wannan aikin menene fa huwa raddun wannan aiki an mai masa da kayansa kowane ka zama ɗa ka zama bawan Allah na gaske mana ya aiki in bai dace da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ajiye masa aikinsa shikenan da sunna ta faɗi gwara malami ya faɗi ba shi ba malamin da kuka a cewa malami fa sunnan nan fa yasa suka samu wannan daraja to yau kuma ku juya musuluncin baya sai Allah ya kyale ku wallahi Allah ba zai kyale ku ba shi za ku dawo ku kanta da mutane addini na gaskiya mutane su tashi ya samu fita amma duk wannan wasan kura da ake jama'a wallahi ba abin da zai canji ba ba zai canji ba na'am ai mardudun alaihi ghaira maqbulin minhu Allah zai mai masa jefa masa da aikin sa Allah ba zai ansa wannan aikin ba duk aikin da ka san kayi da bid'a na rantsi da Allah Allah ba zai ansa ba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in ka gama sallah ka yi istighfari kafa nawa kafa uku sai ka ce cap ai manzan Allah kun ga shi bai zunubi in ma ya zunubi an gafarta masa mu ko mun zuwa ƙarshen zamani zunuban mu yawa ni kafa tara zan yi to ka me ka rusa aikin gabaki ɗaya Allah ba zai amsa ba wannan ita ce bid'a dole ka tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi ya tsayar da kai na'am wanzu ya ikhwani muslimina wa alamu anna tariq al-haqq wahid ghayra mukhtalafin qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun na'am Kuduba mala yake cewa mujaddidi Allah masa rahama. Yake cewa unzuru ya ikhwani yace ku duba ya ƴan uwana musulmai. Wa alamu kuma ku sani anna tariqal haqq wahidun gaskiya guda nawa ne guda ɗaya babu gaskiya guda biyu babu gaskiya guda biyu hanyar gaskiya guda ɗaya ne kawai daga ita sai me sai bata shi yasa ƙarya kake ka zo ka ce karatu yan shi'a musulmai ne yan ɗarika musulmai ne ƴan ƙadiriya musulmai ne kuma wai ahlu sunna su ma musulmai ne hanya nawa ne wannan hanya hudu kuma ka ce duka musulmai ne ƙarya kake wallahi dole sai an auna ayyukan wa'annan mutane an ga me wanne ya dace da me kitabu wa sunna wanda ya dace shine hanyar gaskiya shi gaskiya ɗaya ne amma ku duba lallacewar jama'a wannan zamani hatta malamai malami zai kawo fata zai kawo maudu'i ko kadiya guda daya sai ce maka duk wanda kai daidai ne ana ka samu wannan karatu ce malami za ka yi malami ya gujin shan sigari sai ce duk wanda kai daidai ne ƙarya ne gaskiya ɗaya ne babu gaskiya guda biyu gaskiya ɗaya ne sai za ga malami ba su goge ba suna tsoro su ma san sun fada ciki sai ga zai zo ba da fatawa ba an ce malam mai hukuncin kaza sai ce eh, malamai sun samu sabani amma duk wanda kai daidai ne ƙarya ne gaskiya ɗaya ne gaskiya ba ta biyu hanyar gaskiya ɗaya ne da kai ta sai me sai bata shi yasa aka kai da wani rude ka ce wai ɗarika waye waye akwai wanda suka sha suka koshi ma sun ce ma yahudu wa nasara yanzu ma menene su ma yanzu musulmai ne ka ji iskanci ba yanzu da wanda yake yawo kenan wai yahudu wa nasara su ma me wai wai mumine ne wasu ma addini suke har lalacin musulmai ya kai haka fahimta to a gaskiya ɗaya ne babu gaskiya mai guda biyu ya ce gairu mukhtalifin babu gaskiya daban-daban ba guda ɗaya ce kawai mal musulunci da sunnan manzon Allah shine kaɗai hanya babu musulunci da bid'a ba zai yi ba babu musulunci da shirka ba zai yiwu ba dan muda ba san addini ba na rantsa da Allah in kai shekara ɗari biyu kana yi wa Allah sujjada kana yi wa Allah addini na gaske sai aka samu sakon ɗaya kawai sai kai shirka wannan shirkan da kai ta rusa duk wannan ayyukan naka yanzu sunanka ba musulmi ba ne sai da ba a haɗa me ba a cuɗa ta da wani abu shi yasa hanyar gaskiya hanya ɗaya ne shine hanyar me hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala ta'ala Allah yana cewa wa anna hadha sirati mustaqima Allah ce wannan hanya miƙaƙƙiya ita ce hanya na guda ne kawo guda ɗaya ba Allah ce hanyar nan guda ɗaya ita ce hanya ita ce hanyar musulunci Allah ce fattabi'uhu Allah ce ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanya hanya hanya ba a ma musulunci hanya hanya ka zo ka ce a zo yi sunna kuma ka ce ba matsala a jawo inda ko ai maja ƙarya kake ƙarya kake munafikin Allah baka ma san addini ba ba a wani kauce kauce ba abun asubul ba abun wasu ƙananan hanya hanya ɗaya ce hanyar Allah mi ƙyaƙƙiya gashi nan Allah ya shimfida saboda haka ba karkacewa ba a hada sunna da bid'a ba a haɗa tauhidi da shirka kowane iri ƙarya ne haka zaka tsaya ka yi me ka yi tauhidi tsantsa ka yi suna tsantsa ba a mis amma yi mun tashi malamai suke ba da dama ji a Allah shirka shirka ake ba mutane ku je wai lura ce ina jin tsoron haɗin wannan mutane da Allah kun sa mutane miliyan wajen ashirin sun je sun yi zaɓe sai an je gaban Allah a cewa ya sa su ce wa'innan malaman da suka ce mana wai shirka ce amma mai uzuri ba ta ka fice wasu wannan zamanin Ban taɓa jin shirka mai uzuri ba sai a wannan zamanin hmm? kuma lallura da lallura an kai ba kana ɗauke kanka wani haja ba ne yanzu misali lallura fa da suke ce muku wai shirka ce demokradiyya shirka ce amma lallura ce ba bari ga misalin lallura fa Allah subhanahu ta'ala ya ce haramun ne cin naman me cin naman alade cin naman alade menene haramun hurima alaikum almaitatu ko waddam ko wa lahmul ko wa ma uhilla li ghayri Allah ina so ma mun da su gane me ake da lura nan dan da shi suke ta mume suke kai mutane kafirci ba sani ba Allah ya ce haramun ne ka ci mushi haramun ne ka sha jini haramun ne ka ci nama me ka ci naman alade haramun ne ka ci yankan mushrikai wanda mutum ya zo ce Jesus sai yanka wannan ba da suna Allah aka yanka ba haramun ne to sai ka tsince kanka a inugu kuma sai ga me kana bala'in jin yunwa za ka mutu kawai sai emeka ya ci maka me ga pork ga nama me alade to wannan lalura ba ida ke nufi sai Allah ci fa mana turra ghaira baghin Allah ce wanda ya shiga matsi sai fa za ka mutu in baka ci wannan aladen ba me zai faru mutuwa za ka yi to sai ka ci aladen na yaushe na karayu in ka da in ka da arewa ka ci wani cin alade ne ta kare wannan ita ce lalurar da ake magana to ta iya zaɓe zama lalura akwai wani yake ba mu labarin jiya shi ma dai Allah ya kiyaye shi ya gane malaman nan kawai su kai shi wuta ne su dawo ya ce wallahi in suka je zaɓe da a baya wai aka daga hannu haka sai a ce mara aminku mun fali ghayyi bi yadihi sai a ce haka wai da hannu ka ji ta fassara da Allah kai malaman demokradiya wai bi wai da hannu sai su dangwala ka ji bala'i da masifa to wannan ita ke ce mai ake kira mai lallura kowa ya gane shine abin da zai dauran ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sabon sako guda biyu ko ɗaya aka kama guda ɗaya kafirai suka ce zagi manzon Allah kafin sake shi in ba ka kashe shi sai sai ya zaga sai ya dawo zuciyar shi na tsafi abin da ya aikata sai Allah sako da ya ce kai baka da matsala tunda a zuciyanka me ka ji zafi sai waye sai wani shi kuma sahaba ka ce zagi manzo Allah ba ma zagi ba suka ce yayi tamanni cewa da manzo Allah ke cikin wannan musiba sai ce ba zai yi ba suka yanka shi gunduwa gunduwa kaji manzo Allah bai kiyashi dan ta'adda ba imani ne kai a wajen wannan shi ake lalura ba dan Allah yanzu in ba mai zabe ba akwai wanda ya zo ya kama mu akwai wanda ya zo ya duke ka ita kanta kasar naku ta ce ba dole bane to ina magana lalura ina ake samun lalura ina ake samun lalura ba gwa ku bari asalin kafin zo su mulke mu ba ai ne a kasar na fi so a samu wani iyamuri mara mutunci mara imani dan uwan fir'auna ya zo mulke mu kawai komai kare gaba ki daya amma kuna hudar da jahilai kuna ta sa musulmai kuna cewa wai muslim muslim kuna ta rukar da jahilai sai haka wannan shine mai lura ai wani mashayi a Kano ko wai ya je sabon gari yunwa ya kama shi kama zai mutu ko sai ya samu giya da buredi <laughs> ka ji fa lura ne kaga shi har ya san ayan fa ya ce yunwa ke ji kamar kuma tsakar dare ne ba wani abinci sai ya samu buredi da giya ce ga koshi ga caji to ya ci biredin kaɗai mana <laughs> to wannan shi ne lalluwa kaga amma wannan mashayin da ya dawo gida abin ka cin biredi da shi abin nan ko kaga ga shi ma sun bai akira da lura mutuwa zai ya shiga matsi to na ku kuke rena mutane hankali kuna ce musu lura ne yin demokradiya kuma su malaman ba sa yi ni ban taɓa ganin malami a Najeriya da aka ɗauko bidiyon shi yana zaɓe ba ni ban taɓa gani ba ban taɓa gani ba wallahi kuma su su ba sa yi kai ne talaka suka barka a cikin bala'i sun ansha kuɗi an barka a cikin yawa kuma ka ji Allah ya tsoma ka wutan jahannama me amfanin ka to matan su ba su yi ƴaƴan su ba su yi kai ba abin tausayi a duniya irin talakan Najeriya baya tunani bai san abin da ya fi masa alkhairi ba in ma an ka masa maganin sai ya fara zagi sai ya fara zagi saka wannan shine mai shine lalluwa sai da aka musulunci hanya ɗaya dar kawai babu wasu hanya kwane-kwane ba a kwane-kwane a musulunci hanyar Allah sai ce mai mustaƙima Allah ya ce miƙaƙƙiya ce ba ta karkace ta shiga gidansu yan bidiya ta shiga shi'a ta yi a'a miƙaƙƙiya ce kawai tauhidi zalla sunna zalla babu misi da ko menene wannan shine addinin fa da manzon Allah ya zo a duniya duk wanda ya ce maka je kai mis ɗin tauhidin ka da wani shirka ya ce kai misin sunanka da wani bidi'a na rinzi da Allah ya cuce ka kuma la a lahira sai kun tsine tsine wannan malam kuke gani a lahira ka ce kai malam wani Allah ya tsine maka albarka ka samu a cikin wannan hali shi ma ya ce Allah ya tsine maka albarka to dan uwa kar ka bari a kai nan mana ka zama bawan Allah mana in malam ya ce yi kaza kika ce dalili kitabu wa sunna ba shikenan an wuce ba duk wanda ya zo ka 27 ku zai ku fito ku yi zaɓe ku ce ka ce a ba za a je ba ka yi ba iyalansu su je su yi ba karatu ya gane ba hmm? in ka yi shirkan ma ba daɗi za mu ci ba in ma ba kai ba ba me ba daɗi ba ko haka kai ba a duk abin da ya ne ai na'am sai ce Allah ke cewa ta tatabi'u subula wa faraka bikum an sabili Allah ce kadda mu bi mai ƙananan hayyuka kakka bi ƙananun hanyoyin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa duk wani hanya da za ka kai wajen Allah sai da shi ya wata hanya akai kuma ya zauna akai kuma yake kiran mutane zuwa kai. a cikin hanyoyin nan akwai dariƙa akwai shiya akwai kadiri akwai kalakatu ba ruwanka kawai la ilaha eh, la ilaha illallah muhammadun rasulullah manzon Allah Allah kadai sai manzon Allah kadai shikenan kawai duk wanda ya zama ba wajen manzon Allah zai karantar da kai ba karatun manzon Allah zai maka ba ka tashi ka ba shi saboda Allah ce idan muka bi wannan ƙananan hanyoyin karkatattun hanyoyi Allah ce za su me za su karkatar da mu akan hanya ce sa manzu musulman Najeriya musulman arewa mun karkata ne mun bar hanya mun sauka a shauda malaman mu sun sauka a shauda ɗaliban sun sauka a shauda dattijan sun sauka kowa ya sauka me a shauda ba wanda yake kan hanya yanzu kowa ya sauka addinin san zuciyarsa yake yi in ka ga zai abu abin da ya samu alkhairi ne a duniya ko ku na sha fada na ce muku da a ce demokaradiyyar nan ba a samun kuɗi ko malaman ƙasan ku ba su yi ba kowa abin da ya ga ma yake babu ma wani fada babu to mun sauka kan hanya dole sai mun da hanya kuma Allah zai sa hannun shi a cikin mai al'amarin mu dan na rantsa da Allah ba ruwan Allah da rayuwar da muke yi a Najeriya babu shi za ka ki ganin ake ta addu'a ko kuma haka za a ci da yin addu'a sai an dawo kan hanya ba inda za a amma Allah kishiyoyi a cikin gari amma Allah kishiyoyi a kabarori amma Allah kishiyoyi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiyoyi ka manzon Allah ma a sauka abu wani kuma ku ce a zauna lafiya ba zai yi ba na'am وقال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا وخط عن شماله خطوطا فقال هذا سبيلي وهذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه يريد به أهل البدعة وكل وكل من دعاك إلى بدعة فلا تجبه فقل لرسوله إن الله تعالى حرم إجابة مثل هذا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخط هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما يعني الخط فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله نعم كنت ابن فولنكو kashin haka ɗauko littafin za ka dinga ji wasu su kulle ne ana kaza ana an yi mafarki an yi kaza ba shi haka yake ba duk abin da ya faɗa duk zaban shi kitabu wa sunna kawai akan haka ya rayu ba yake cewa qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu ibnu mas'ud Allah ya masa Allah radiyallahu anhu Allah ya dade shi yake cewa hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam khattan kun ga dan fodiyo yana mai iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai no ba dan shi'a bane shi sa ba ruwan dan fojo da yan shi'a yake cewa wa sallama ana kun nuska me ce hmm? wa khata mali khududa to eh khata ya wannan nuskan bai ba khata lana sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta an yaminihi khututan wa an shimalihi khututan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaune da sahabbai wata ran sai ya ja layi dogo guda daya sai ya ja wani a hannun damansa sai ya ja wani a hannun mai hagunsa layi ɗaya ya ja miƙaƙƙiya guda daya sai manzo Allah ya ja wasu ƙananan hanyoyi mai a damansa da hagunsa kuma sai ibn masu yake cewa faƙala sai manzan Allah ya ce haza sabili wanda ita ce mai hanya ta wallahi ta ɗaya ta kai ka aljanna duk hanyar da ka bi ba wannan hanyar da manzan Allah ya ce haza sabili ba wallahi buta za ka yi ko kai wane ne manzan Allah ya ce haza sabili wanda ita ce hanya na wa hazihi subulu amma kun gwanin can wasu ƙananan mai karkatattun hanyoyi ne wa ala kulli sabilin ha shaytanu Eh, manzo Allah ya ce wancan ƙananan hanyoyi da ga nayi su karkatacu manzo Allah ya ce kowanne hanya a ciki akwai shedan ka kuma manta shi yana da me zuriya kamar da annabi Adam yake da me zuriya kai yanzu kana dan Adam kana faɗa da shedan ne shi ma shedan yana da zuriya suna faɗa da me ayan Adam yaki ake yi kai baka sani ba ana yaki ne ka ku shiga aljanna sai tun ran da Allah ya halicci annabi Adam ya sa aka masa sujjada ta ranar bala'i da masifa ya fara a rayuwar ɗan adam Allah ce kun na qul domin ha jami'a Ba a a dun a du ka ji fa Allah ce ku faɗo ƙasa duka ku zama makiya to shi sa manzo Allah ya ce to kowanne hanya da ka sani akwai shaidan da ya zauna kan wannan hanya du'u ilayhi yana kira me yana kira a zuwa wannan hanya ya du'u bihi yana kira ga shi yani ahlal bid'a ko abin da yake nufi shine mai shedanu ne wannan yan bid'a da suke kiranka ba su ba aikin kansu bane shedan ne mai yayi galaba a kansu duk wanda ya kira ka zuwa bid'a mai sunan shi shedani ne kowa ne shi za su ɗaya rubuci shaidanu ne shaidanu ne ba ma mutane shaidanun mutane ne manzo Allah ya ne ya auna layi guda ɗaya fa da za a bi amma sun je sun kare mutane sai kiran mutane suke yi ku zo a yi ɗariƙa salati ne da istighfari da duk ƙaryar banza da renin wayo haka zazzaki waye wallahi zazzaki shaidani ne manzo Allah yi nasa hanyar fa guda ɗaya sunna zazzaki ya zo ya sauka ya kawo wani iskanci ɗan ƙala ƙato masu suka wallahi shaidanu ne wa'annan ina wannan yayin abjabar mai sunansa kai dan Kano Abdullahi bin Sa karibu ka wannan da ba ta iska ba irin wannan wai fa tsalle na ga yana yi kaman kwado wai shine zikiri tsalle fa ni ba san me yasa a saman kasan abin ba yana danna yana ana zikiri abba abba to wai na duk waye duk shedanu ne haka malaman nan yan demokradiya suke kiran ku demokradiya wallahi shedanu ne kaga shedani a mane ba ku su kansa yan demokradiya shedanu ne chabi chabi ga kuma asalin shaidanin aljanin to kaga kana cikin zamani ne mafi hatsari a rayuwanka fa ko ina akwai shaidanu suna kiranka zuwa ga bautansu kawai ba wanda zai barka bautawa Allah ba wanda zai barka ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana kiranka ne ka zo ka masa hidima kawai ga hanyar manzon Allah ga sunna ga tauhidi ga hanyar Allah kowa ya sauka Suna zai an kungiya shaidanu ne ai ba kiyan gaske su bauta ka bauta a kungiya ba akwai wani dan izala da ya tuba kwanan nan ai za mu zo mu sa bidiyon sa wallahi kwanan nan ya tuba Allah ya taimake shi da mun sha faɗa musu wallahi duk wanda ya san sunna a kitabu sunna ya fahimta wallahi ba zai izala ba suka dinga surutun banza da wurfi gashi ya fito ya gaya musu mai izalan ai haka duk da ne duk sai kun wazo da wayannan mutane fa kawai ku zo hanya ɗaya abu shine mai tauhi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakkai duniya na a yau babu mai ciyar da kai ba babu mai shayar da kai ba wanda zai shiga kabari tare da kai ba kai kaɗai ne a kabarin nan kuma kai kaɗai Allah ya sani kai kaɗai Allah zai tambaya to me na ka na biyun wasu hmm? mutuwa bai isa mana wa'azi ba ne kana zuwa aka binne ka ba an manta da labarin ka ba abin da ya shafi mutane kai musamman in talaka ne kai in mai kuɗi ne ya mutu za a ɗan kai sati biyu wata uku ana ɗan rikici a kotu ko ana raba gado kai ba abin da ka bari kana mutuwa matan da yara su a tsine maka albarka shi Allah ya raba mu da kaya to me abin burgewa nan, me abin burgewa ka tsaya ka bauta Allah shi kadai manzan Allah ya ce ya ja layi guda ɗaya? amma ga wasu layi na duka shine yanzu bala'in da kake rayuwa kai dan Najeriya kai to sai ka rufe ido fa ka ce ina kai layi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi. yake cewa wa kullun man da'a ila bid'atin fala tujibuhu fa qul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li rasuli li eh fa qul li rasuli yake cewa duk wanda ya kira ka zuwa ga bid'a ka ce mu dan akin da aka aiko ka ce masa inna Allah ta'ala harrama ijabata mithli hadha Allah ya haramta mutum ya kira ka zuwa ga wani abu ba kitabu wa sunna ba kabisa in ji waye ibn mas'ud fa Allah ya ya haramta kowane ne ko ubanka ne ya kira ka ya ce zo kai wani abu da ya sa kitabu wa sunna haramun ne baka ansa domin kai ba bawansa bane kai bawan Allah ne ba mu taɓa shiga aljanna ba sai mu imani na nabi ibrahim ba babansa ne ba mene shugaban masu bautan gungin ba annabi ba ce ba ni ba ka akai barambara wallahi ba ka iya imani sai ka samu wannan imani na nabi ibrahim kowa ya kira ka suka ce ah, Allah ya ce haramun ne me in an sa kiranka wannan fa ne fa bawan Allah ba amma abin takaici duk wani munafiki za ga yafi jin tsoron mutane akan Allah duka duk wanda da daga ka cikin ka za ka yi addini amma kana tsoron mutane su ce ka me dan munafika munafiki ne kai ba musulmi ba ne, munafiki ne da su da Allah wa ya fi girma me za su baka me za su yi maka to dai kuma munafiki ne a cikin zuciyar shi ka kasa تلا رسول الله صلى alaihi wa sallam بعد الخط هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما يعني الخط فاتبعوه ولا تتبعوا السبل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan bayani sai ya karanta faɗin Allah madaukakin sarki wa anna hadha sirati mustaqima yana nufin wannan layin da ya ja ita ce hanyar Allah wallahi duk ran da bamu dawo hanyar Allah ba ba ruwan Allah da mu shine kawai karatun ina yan Najeriya kun shiga bala'i ku zo mu dawo hanyar Allah ba za mu dawo ba to bala'i an ci gaba kenan ko ban bala'i ma sai mun ci mu a lahira ba wani zanga zanga ba wani gwamnati za ka a duniya ta iya canja hanyar yan Najeriya suke ci. zaluncin da yake Najeriya ya fi karfin duk wani tunanin adam dole sai an amfani da wahayi kafin a me a iya gyara zaluncin Najeriya ba za ku iya gyara da wani tunanin wani ba ba zai yi ba ku dawo mu bi wannan hanyar da manzon Allah ya ce ita ce hanya miƙaƙƙiya fattabi'uhu Allah manzon Allah ya ce ku bi wannan hanya wala tattabi'u subul wa tafarraqa bikum an an sabili kada ku bi wannan gutsutsurin hanyoyin da suke kan hanya kusa tun a lokacin zahabai da aka fara samun wannan bid'a to sai zama kowa ya kawo bid'a sai ya sa kuɗi a cikin bid'a kun ji bala'i babu wani mabarnaci da yake tallan sa, face sai da kuɗi yake kira mu ma da mun zo muna kiran ku akan barna ne muka zo da kuɗi me zai faru da gudu za a zo ɗarika kuɗi ne a cikinta shi'a kuɗi ne a cikinta ƙalaƙatu kuɗi ne a cikinta ƙadiriya kuɗi ne a cikinta shi za ga mutane sun fi bin batan shi kuma hanyar Allah babu kuɗi a ciki kuɗin ka ma aka ce ka kawo wasa a hanya wa zai zo ba kuɗi ba shi yasa mu in za ka tafiya mu ba ko sisi ba za mu ka ba za ka ba mu ba in lokaci ya kai matsalar mu ce ka kawo naka a sa a hanya to dan Allah wa zai bi mu a wannan zamanin da kuɗi shine ubangijin mutane ni ne ka shaka tu da ustazu ka ce ustazu zo mu dan wani project ka dan ka dubu ɗari ce kai mala ai karatun bai kai nan ba ko <laughs> imani su ba zai kai ba to idan muka watsi da wannan wasiyar manzon Allah na kuke so mu shiga? manzo Allah ya ja layi ya ce ita kaɗai ce hanyar tsira ya ce mu mu bi kan mu hanyoyin sai kuka ce mai watsi da shawarar manzon Allah akwai wani a kudu sun rubuto ga zanga zanga su tunanin su yafi na manzon Allah kenan shi zai kawo mana mafita shi yasa mu daina yaudaran kanmu mu daina yaudaran kanmu in za mu dawo mu bi sunnan manzon Allah in za mu dawo mu daina shirka mu bi tauhidi mu dawo in kuma za mu ci gaba da tunanin akwai wani mai tunani wanda ya fi Allah tunani to shi kenan